Ina masu kallon fina-finan na fasarorin Indian Hausa? To wannan bidiyon naka ne, ka dakata ka saurari wannan bidiyon daga farkon ta har karshen ta. Ina masu kallon fina-finan mu na fasarorin Indian Hausa ba tare da sun sun sha wata wahala ba, ba tare da an samu wasu wasu security ba. To wannan insha Allah gafin mai suna Lauje nan ya fito in Allah ya yarda, gobe ranar Ladi za a sako shi, duk mai bukatan sa in Allah ya yarda in mana magana ga mu ta BIP group muna cewa mutanen mu idan kaga in dai kaga maka doro bidiyo akan wannan profile idan ka dakata ka saurara daga farkon ta har karshen ta muna sa wannan security ne daga farko za ka ganshi yana kawowa yana daukewa to wannan shine asalin passport din da muke daurawa domin idan kai clicking zai baka dama domin ka shiga domin ka sauke yan amana ina masu bibiyan wannan account din nan kar ku manta da subscriber sannan kar ku manta da liking duk abin da muka doro ya kamata ku yi mana liking ku yi mana sharing hakan zai ba mu kwarin gwiwa domin mu dinga kawo muku fina-finai akan lokaci da ya zanen Allah kuma na san da cewa duk wanda suke kasuwar bibiyan wannan ah, account ɗin nan na san da cewa suna jin daɗin wannan program da muke yi kuma muna kawo musu fina-finai wanda suna dinga kallo idan kun kalli wannan kuskuren mu da ba idan kun kalli wani kuskure ba tare da cin mutunci ko ta wata zagi ba ko ba wata matsala ba kawai ku mana comment in Allah ya na gyarawa sai mu kokari mu gyara muku da abin da ya kamata a kawo muku to saboda abin da yasa muke ɗoro shi haka saboda ba zai yiwu a ce muna dinga ɗoro muku fina-finai complete ba saboda gaskiya dokan dokan YouTube ba zai yiwu ba a ce an ɗora fim ɗin complete kowa da kowa da kowa daga ya riga sani domin hakan ma muna yi ne muna yan dabarun domin ɗaura shi domin kowa ya dinga gani domin a cikin sauki amma kar ku manta eh, ina yan downloading ina yan kallon fina-finan fasorin indiya hausa idan ba ka so ku sha wahala idan ko a libya kake ko a nijar kake ko kuma a ina kake insha Allah a faɗin duniya idan kana jin yaren hausa to wannan bidiyon ta shafe ka sannan ka yi mana magana ko kuma ka mana whatsapp ga mu akan sikirin ka ɗauka domin ka mana magana domin samun fina-finan mu akan lokaci duk wani fina da yake fitowa muna sa shi saboda wani lokaci zaka ga muna ɓata lokaci kafin mu zo mu sa muku a nan wajen sai fim munafin ya kai kwana biyu kwana uku sai mutum ya gali ya ganshi ko a guntu guntu an yake sha TikTok ko kuma wani profile haka daban-daban dai to insha Allah duk mai bukata dai mana magana in Allah za mu ɗora shi akan YouTube akan ko telegram group ko whatsapp group duka dai muna da su insha Allah ga mai bukata dai mana magana insha Allah kan akan wannan nambobin mu jama'a kar a bar kar a ba ku labari saboda zafafan fina kun aka dinga sakewa a wannan kuma in duk wanda shiga cikin wannan group din mu zai dinga tadda fina-finai da dama ba tare da kananan fina-finai daga manyan manyan fina-finai a ciki